Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da Lord da Niyya da tashar mu ta Via Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko ko sashen hausa.com. Masauri Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Alhamis uku ga watan Janairu na shekarar 2019. Kafin ku shi abubuwan da muke tafe da su mu fara da Kano labarai. A yau Alhamis za a rantsar da sabuwar majalisar dokokin Amurka yayin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin shugabannin gwamnatin kasar. Kasar Saudiya ta ce an yi wani zaman kotu na farko yau Laraba wato yau Alhamis a kasar inda aka gurfanar da mutane goma sha ɗaya da ake zargi da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. Kafafen yada labaran kasar China sun ce a karan farko wani jirgin saman zuwa duniyar wata ya sauka lami lafiya a wani wuri da ke nesa da wata. Madalla to bayan labaran duniya za ku ji cewa jamhuriyar Nijar da dakarun kasar sun kai wa 'yan kungiyar Boko Haram wasu hare-hare a yankin tafkin Chadi. A Nijar ɗin har ila yau za ku shi cewa tawagar matasan ƙungiyar Yali ta kai ziyara a Damagaran inda ta ƙaddamar da wani tsari da ake kira C4C shirin shin komi hakan ke nufi? C4C eh, menene C4C shine ai umfani da al'adu saboda a kawo canji a cikin al'ummar mu. Bayan haka muna tafe da shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis za a rantsar da sabuwar majalisar dokokin Amurka yayin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin gwamnatin kasar. Bayan shekaru biyu da 'yan jam'iyyar Republican suka kwashe suna rike da fadar White House da majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai. Yanzu 'yan Democrats ne za su suke da rinjaye a majalisar wakilai. Sakamakon zaben rabin wa'adi da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata ne ya baiwa 'yan Democrats damar samun gagarumin nasara, inda za su samu kujeru 235 cikin 435 na majalisar idan sabbin 'yan majalisar suka fara aiki. 'yan republican sun sami kujeru biyu a majalisar dokokin kasar a yanzu suna da rinjaye da kujeru 53 su kuma 'yan democrat na da kujeru 47 ana sa ran sabbin 'yan majalisar wakilai da jam'iyyar democrat ke da rinjaye za su amince da wasu ƙudurori yau alhamis don kawo ƙarshen dakatar da wasu ayyukan gwamnatin ƙasar da aka yi shugaban 'yan republican ya ce ba zai nemi a kada kuri'a ba Shugaba Donald Trump ya bayyana aniyarsa ta ci gaba da dakatar da wasu ayyukan gwamnatin kasar har sai yadda hali ya yi don ganin ya samu kuɗin gina katangar wato gina katangar da 'yan Democrat ba sa goyon baya. halin da ake ciki kenan na tsaida wasu ayyukan gwamnati yayin da trump ya gayyaci wasu shugabannin majalisar dokokin kasar zuwa fadar white house jiya laraba kuma bangarorin biyu ba su iya cimma matsaya ba akan warware matsalar inda suka shirya yin wata ganawar gobe jama'a idan allah ya kai mu Kasar Saudiya ta ce an yi wani zaman kotu na farko yau Alhamis a kasar inda aka gurfanar da mutane goma sha ɗaya da ake zargi da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. An kashe kashoji wanda ke rubutu a jaridar Washington Post yana kuma yawan sukar yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin Salman a ranar biyu ga watan Oktoba bayan da ya ziyarci ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul a Turkiyya. Kamfanin dillancin labaran Saudiya ya ce masu gabatar da ƙara sun buƙaci a ɗauki hukuncin da ya dace akan waɗanda ake zargi, ciki har da hukuncin kisa ga mutane biyar da ake zargi da aikata laifin. Da da farko masu gabatar da ƙarar sun sanar a watan Nuwamba cewa sun so su nemi a yanke hukuncin kisa akan waɗanda aka zarga da ba da umarnin aikata wannan laifin. ya zuwa yanzu dai ba a bayyana sunayen mutanen da ake zargi da aikata laifin ba kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafafen yada labaran kasar china sun ce a karan farko wani jirgin saman zuwa duniyar wata ya sauka lami lafiya a wani wuri da ke nesa da wata Gidan talabijin ɗin China na CCT ya sanar yau Alhamis cewa jirgin mai suna Chang Ifo e ya sauka da misalin karfe biyu da minti 26 agogon GMT. 'Yan makonni bayan da aka harba shi a farkon watan da ya gabata daga cibiyar harba tauraron ɗan adam ta Xichang da ke kudancin China. jim kaɗan bayan saukarsa jirgin na ifo ya tura hotunan sararin tauraron ɗan adam na kwaikiyawu da aka harba a watan matan da ya gabata matakin farko na wannan ziyarar ta tarihi wannan ne jirgin china na biyu da ya sauka lafiya a duniyar wata biyo bayan na jade rabbit a shekarar 2013 Kasar China ta shirya harba jirgi na uku mai suna Chang'e 5 a cikin shekarar nan wanda ake sa ran zai ɗauko nau'in sinadaran da ke duniyar wata su kuma dawo da shi duniyar bil'adama. Wani jami'in diflomasiyyar Koriya ta Arewa ya shiga buya kuma yana neman mafaka a wata ƙasa a yammacin duniya a cewar wani ɗan majalisar Koriya ta Kudu. Kim Min Ki ya ce hukumar leƙen asirin Koriya ta kudu ta faɗa mashi da sauran abokan aikinsa 'yan majalisa a yau Alhamis cewa jakada Joseon Jill da matarsa sun bar ofishin jakadancin ƙasar da ke Rome ba tare da sallama ba a cikin watan Nuwamban da ya gabata. A gaida Maryam Dauda labarin da ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yau sai rahotanninmu za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda dakarun tsaron kasar suka ce sun yi nasarar halaka ɗaruruwan mayakan Boko Haram yayin wani farmakin sama da ƙasa da suka kai akan mayakan daga ranar 28 ga watan Disamba da ya gabata zuwa jiya biyu ga watan Janairu na shekara 2019 tsibirin tafkin Chad da gabar kokin Kumadugu wakilin murya Amurka a yammai Sulaiman Barma ya aiko muna da ƙarin bayani. plus de 200 terroristes mis hors d'état de suite aux frappes aériennes, 87 terroristes neutralisés par les troupes au sol, sanarwar wacce aka bayar a daren jiya a kafar talabijin mallakar gwamnatin nijar na cewa dakarun tsaron wannan kasa sun fatattaki 'yan boko haram a tsibirin tafkin caji da gabar kogin komadugu a yayin wani gagarumin farmakin da suka kaddamar a ranar 28 ga watan disamba kawo jiya biyu ga watan janairu lugudan wutar sojojin nijar akan 'yan ta'adda ya baiwa sojan sama damar kashe 'yan ta'adda 200 yayin da sojan kasa suka hallaka wasu 87 in ji wannan sanarwa wacce ta kara da cewa askarawan na Nijar sun lalata kwalokwalo tara sannan sun karɓe motoci uku da wasu tarin rokoki da bindigogi haɗe da dubban harsashe da wasu magungunan da ake jerawa a saman miyagun kwayoyi To kowace irin fassara za a yi wa waɗannan nasarori na sojan Nijar? alkasim abdurrahman na mai sharhi akan al'amuran tsaro bamban da yadda aka saba wanda kamai tsare ne ake da gida ana jira sai in sun zo ne a mai da martani ka ga wannan karan abun da ya canza da aka ga abubuwan da suke faruwa a najeriya raunanar da najeriya ta yi kana ga sojojinmu da kansu suka je suka kai hari don ku suka tarda su inda suke suka fatattake su wani sabon salo ya canza bisa kamar yadda ake yaƙa su tunda shi duk irin da ake in yaƙi ya zo ya tarda ka gida kaga ana iya cewa an maci ka amma in kai ka je ka kai hari kenan kamar yadda ake cewa ah, da turanci yayi hanya ta kare kanka ita ce ka kai hari to shine suka yi kuma kaga bisa dukkan alamu an samu nasara wadda take jami'an fafutuka irin su jori ibrahim na alternative espacito sun yaba da wannan yunkuri na askarawan niger kwada yake ya gargaɗi mahukunta akan maganar mutunta dokokin ƙasa da kasa. Lalle in muka ji labarin 'yan ta'adda sun kawo ma ƙasan mu hari ko sun kawo ma soja mu hari an ka samu nasara bisa gare su wannan kowanne ɗan ƙasa yana shi daɗin haka saboda shi ne ma ƙasa a ce tana iya kare mutuncinta tana iya kare kwanciyar hankalin mutane da tsaro amma mu ga mu kuma na masu kare haƙƙin ɗan adam lalle kumi yana da dokoki kumi yana da ƙa'idar shi yaƙi ma yana da ƙa'idar shi kenan abin da muke fatan ya zama na an yi wannan abin ne cikin kiyaye dokoki waɗanda suke na yaƙi na kiyaye haƙƙin ɗan adam haɗa gwiwa tsakanin najeriya da makwabtanta a wannan yaƙi da ke ƙoƙarin gagarar kundila wani abu ne da ya zama dole ga gwamnatocin ƙasashen yankin tafkin chadi muddin ana son murƙushe boko haram a ɗan takadirin lokaci in ji masana ko da sojajin wata ƙasa kamar nijar ko chadi ko kamar sun zo sun yi gumurzu bakin iyakokinsu sun kwaci kansu to in suka juyo baya wa'annan mahara tunda sun ci karhin sojojin najeriya zawa za su yi su mamaye kuma gobe gidan jiya noman goji dole najeriya sai ta mai da wannan girman kai gehe ta amince cewa abin nan ya yi ta sojojin waje su shiga ta su taimaka mata kuma su zamana har abubuwa su yi kiliya wata majiya na cewa bayanan sirrin da ɗaya daga cikin rundunonin sojan yammaci mai sansani a niger ta tsegumtawa mahukuntan wannan ƙasa sun matukar taimakawa dakarun na niger wajen kaddamar da farmaki a daidai lokacin da wani ayarin 'yan bindigar da ya taso daga libya ke kokarin isar da gudunmuwar goma motocin yaƙi wa mayakan boko haram a najeriya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida Sulaimu Barma har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar amma za mu leƙa jihar da magaran ne inda wasu matasa na kungiyar matasan iyali da Amurka ta horar 'yan Nijar suka haɗu da 'yan uwansu matasa na da magaran don wayar musu da kai kan irin rawar da za su iya takawa wajen gina ƙasa ga rahoton wakiliyarmu wakilin murya Amurka a da magaran Tamar Abari. wasu matasa na kungiyar yali niger young african leader initiative sun yi wata ganawa da matasan da magaran don waye musu kai na yadda za a dama da su a gina ƙasa kungiyar ta zo da wani tsari da ake ce ma c4c culture for change mustapha jallo shine wakilin tawagar yali niger da ta zo nan da magaran c4c eh, menene c4c shine ai unhwani da al'adu saboda a kawo canji a cikin al'umma cikin al'adunmu akwai abubuwa na kwarai wa'anda za mu yi unhwani da su saboda mu kawo sauyi a cikin tayar da harkokin al'ummar mu yali dai tsari ne wanda tsohon shugaban kasa na amerika da aka ce barack obama ya tsara saboda a zaɓe matasa waɗanda suke yin abu a zo a gani a cikin al'ummarsu matasan nan kuma cikin fanni uku ake ɗaukan su da tsohon shugaban kasa na amurka barack obama ya yi lissahi ya ce wa'annan fanni uku kenan na gwamnati na tayar da harakar kasuwanci da haka na kungiyoyi horon hula wannan abin ga uku su ne ake tayar da su cikin ƙasa in mutane sun samu horo na kwarai a cikin wannan fanni yana tamanin cewa za a kawo canji a cikin kasashenmu na afirka a tsarin nata yali nijar din ta sanya matasa su san cewa suna da gudunmuwa a gina kasa in ji aisha makki mamba ce ta yali nijar yayin da za a kawo matasa su gane da cewa su ma suna da rawar da suke iya taka ganin cewa sun ba da su don gina kasa. amma ta hanyar yadda za a shimfiɗa kwanci hankali ne amma ta hanyar yadda za a kwatanta musu da duk wani tsare-tsare da gwamnati yake yi wa'ana a akwai tamtama mutane gwamnati ba mutum ba ne gwamnati kowa da kowa ne kudin lanho ne kudin karo ne wanda jama'a suke bada yake tara da shi ne ke wannan aiki na kasa saboda haka in an yi aiki a kasa ya kamata a ce duk inda aka je aka yi aiki mutane su gane da nasu ne kuma mutane su sa ido a kai kas su bari wani ya lalata saboda idan aka lalata kuɗin mu ne wanda muke hudda ta aljihun muke bara shi ake lalata. Zainab Lawan ɗaliba ce a jami'ar da magaran cewa ta yi in suka rike al'adunsu za a cin ma buri. Gaskiya wagga ba karamar sa'a bace ba yali ta kawo saboda a ko da yaushe ma manyan ma suna gaya mana su al'adu namu bai kamata ba mu dinga yadda su to kuma ni gaskiya a gani na in dai har muka rike wannan al'adu namu kuma muka kama su hannu biyu biyu insha Allah za mu samu ci gaba musamman ma bangaren mu matasa kenan mu matasan mu ne muke watsi wani lokaci da su shi ma dai Ali Acibilli wani shahararren mawaki a nan da magaran ga abin da yake cewa insha Allah wannan abin ana eh, sakon za ci za a mu gure shi saboda mun zan mutu kamar muri muri wanda ba su da murya to kai yau in kana so ka eh, isar da sako sai ka yi biyu ta waka ko to ni tiyatar ko to ni film. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger. A gaida Tamar Abari yanzu kuma sai shirinmu na gaba lafiya uwar jiki daga Hawa Umar. masu iya magana na cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke tabbas kuwa haka abin yake domin sai da lafiya ake tafiyar da rayuwa da ma al'amuran yau da kullum a don haka ne kowane ɗan adam ke ƙoƙarin kare lafiyar jikinsa jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa umar A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar karambau. Karambau cuta ce da wasu ƙwayoyin cuta ke haddasa ta wanda ke haifar da fesowar kuraje a jiki kuma masu ƙaiƙayi. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir wanda ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar karambau? karambau wadda a turanci ake kira cikin fox um, wata cuta ce wadda kwayoyin cuta nau'in virus suke kawowa tana zuwa ne ita ma da farko kamar dan mura haka da dan zazzabi sannan sai kuraje su fito yawanci kurajen za ka ga kala-kala ne wasu su dan ja ruwa wasu sun dan daga sannan tana da kaikai sosai me ke ma kawo wannan cuta ta karambau kwayoyin cuta ne nau'in virus wanda ake ce musu um, varicella herpes zoster virus wannan kwaya cuta ita ce take kawo uh, shi da uh, chicken pox ko karambau to likita suwa cutar tafi barazanar kamawa tana kama kowa daga yara har zuwa manya Ah, abin mamaki tana daga cikin cutar da kuma ta fi tsanani a manya a kan ma yara yawancin cututtuka sukan yi tsanani ne a ah, yara maimakon manya amma ita bincike ya nuna kamar ta ma fi tsanani a manya akan yara. Ko menene dalilin da ya ta fi tsanani a manya? To ana tunanin cewar kamar yara din saboda lokacin bayan haihuwa yan sinadaran da suke ɗan kawo kariya a jiki sun dan gada daga uwa ba su tafi ba suna tare da ita sai ya kasance ya dan ba su wani dan kariya na wani dan lokaci amma ga manyan wanda ba an yi musu allurar rigakafi ba ne kuma ba su samu cutar cutar ba kenan ba su da wani garkuwar jiki mai karfi a kan cutar saboda ka shi sa idan ta zo sai take wahal da su cutar karambau ko kuma chicken pox a turanci tana daga cikin nau'in cututtukan da take da rigakafi eh tana daga cikin cutar da ake wa allurar rigakafi kuma ko a nan Najeriya a cikin tsarin yadda muke allurar rigakafi ana ba da wannan allura ga yara kamar tsawon wani lokaci cutar take yi kafin ma ta bayyana a jikin dan adam takan ɗauki 'yan kwanaki kamar kwana uku zuwa biyar mafi yawanci kafin a fara ganin kurajen kuma wannan lokaci da kurajen nan ba su fito ba mutum zai iya yada su ga wasu jama'a yawanci takan dan zo da dan zazzabi ne wala da dan mura wanda ba mai tsanani ba wani lokacin da dan tari haka mafi yawanci takan zo da ciwon kai ciwon kanta yakan fi tsanani akan ciwon kan da zazzabin kyanda yake zuwa da shi sannan kurajenta sun bambanta da kurajen kyanda saboda su suna suna ɗagawa kuma sukan ɗan ja ruwa wani lokacin tsakiyarsu kuma su ɗan yi baki. Kamar wasu irin illoli cutar ke iya haifarwa idan har ba a ɗauki mataki da gaggawa ba. na ɗaya ga misali mata masu juna biyu takan iya kawo matsala ga jaririn da ma ba haifa ba idan uwar tana da juna biyu ta ɗauki wannan cuta jaririn ma da yake cikinta zai iya samun matsala sannan ga misali yara ƙanana saboda zazzabin kuma wannan kurajen saboda fafashewar da suke yakan iya rage karfin rigakafin jiki akan wasu cututtuka ta yadda cututtuka nau'in bakteriya kuma za su iya shiga zai iya kawo matsaloli da yawa. To likita shin mai dauke da cutar akwai yiwuwar cewa zai yada ta ga wanda bai da ita? Eh ana tana daga cikin cutar da ake samun annoba sosai saboda tana yaduwa ko ta tari ko ta atishawa ko ta kuka ko kuma taba jikin mutum saboda wannan kurajen yana yin ruwa in ya fashe kuma kwayoyin cutar virus da take kawo su zai iya yaduwa saboda haka ana samun ta matsayin annoba sosai ita ma kwayoyin cutar kamar tsawon wani lokaci suke yi a waje kafin su mutu misali idan wannan kurji na jikin mutum ya fashe kamar tsawon wani lokaci cutar take yadda koda wanda bai dauke da cutar ya taba wannan ruwan kurjin ba zai kamu ba. To shi kan shi mai yanayin cutar kafin kurajen su fito kwana uku zuwa biyar zai iya yada cutar. Sannan kuma zai iya yada cutar ko bayan fito kwayoyin cututtukan nan zuwa kamar kwana bakwai zuwa sati biyu. Saboda haka kenan kin ga zai iya yiwa kenan mutum zai iya yada ta fiye da sati biyu. Dan akwai wasu kwayoyin cututtuka da idan suka dan shaki iska zaka ga cutar ta mutu. Wato shi wannan kwayar cuta baya mutuwa da wuri kenan? Eh ba ta mutuwa da wuri tana da cikin da dalilin da yasa idan misali mutum ya dan taba ruwan kwayar cuta ya taba wani abu kamar handle din kofa ka zo ka kama za ka iya ɗauka ta daga nan wurin saboda ba ta mutuwa a take a nan in ta fita daga jikin mutum ta kan ɗauki yan kwanaki haka kafin ta mutu saboda ka za a iya yaɗa ta. To cutar karambau na daga cikin cututtukan da suke iya yaɗuwa da sauri ko sauƙin yaɗuwa to yaya ya kamata a yi jinyar mai fama da wannan cuta? To idan aka ga mutum da wannan cuta cuta na ɗaya dai wanda suke kusa da shi akan duba a asibiti akan duba a gashin wannan misali a ce mace mai juna biyu akwai allurar da ake bayarwa da ake kira immunoglobulin wannan allura suna kare suna ƙara ƙarfin garkuwar jiki a take nan ko kuma wanda yake da wata cuta da ta karya garkuwar jikin shi saboda zai iya samun wannan cuta mai tsanani da za a iya ba su irin wannan allura amma idan babu wata cuta da ta kawo raguwar ƙarfin a garkuwar jiki to abin da ake shine sai a dan rage mu'amala da wanda yake da cutar nan saboda zai iya yada ta zuwa jama'a wace shawara za ka ba wa mutane domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta ta karambau abu na farko da an ga cutar nan a sanar da hukumomin lafiya saboda su ɗauki matakan da ya kamata sannan allurar rigakafi akan wannan cuta sannan wanda suke da matsala da garkuwar jiki a yi musu allurar nan ta immunoglobulin wato wadda take kara karfin garkuwar jiki saboda gudun kada cutar ta zo ta kawo matsala sosai. Ta yaya mutum zai gane cewa garkuwar jikinsa ba ta da ƙarfi ko kuma ba ta da yawa? To misali mace mai juna biyu alama ce cewar garkuwar jikinta eh, saboda juna biyu yana rage karfin garkuwar jiki. A mutumin da yake kamar yana da zazzabi tarin fika wannan shi ma garkuwar jikin shi ta yi ƙasa. Wanda yake da dauke da cutar kwayar hiv ko cutar kanjamau din ta tabbata duk wannan alama ce ta raguwar garkuwar jiki sannan akwai wasu cututtuka daban wanda idan mutum ya je asibiti in za a mai magani yana kamar misali ciwon daji da sauransu zai san cewar wannan yana rage karfin garkuwar jiki akwai magunguna da ake ba mutum wanda idan a asibiti za a ba shi ya kamata za a yi mai bayanin cewa wannan maganin yana iya rage karfin garkuwar jiki saboda haka idan ya ga cututtuka irin waɗancan ya guje su. To likita yaya za mu kwatanta yau mutanen da ke kamuwa da cutar karambau musamman ma a nan Najeriya? gaskiya kusan duk shekara akan samu barke wannan cututtuka ko a makarantu ko a cikin gari ko a inda dai jama'a suke taruwa da yawa kusan duk shekara ana samun wannan matsala saboda har yanzu matsala ce babba a najeriya To kamar a asibitoci akwai wani wayar da kai da ake yi wa jama'a domin ɗaukar rigakafin wannan cuta ta karambau da mahimmanci ko kuma wayar musu da kai akan ma ita cutar. Dacen hukumomin lafiya ba wai asibitoci ba kawai sukan bi garuruwa da ƙauyuka sukan yi irin majigi nan da ake yi. na wayar da kan mutane akan cututtuka da matakan da ya kamata a ɗauka kansu gaskiyar magana yanzu da wuya ki ga irin wannan a asibitoci wani lokacin akan samu mutane su fita cikin al'umma su je su yi bayani akan cututtuka da kuma matakan da ya dauka wani wurin kuma a lokacin da ake jiran kafin a fara ganin likita akan dan tashi a yi bayani amma dai magana gaskiya wannan din bai isa ba Masu sauraron mu kada dai ku shafa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Hauwa Umar. Yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Wannan ya ce salam da fatan likita ya zo lafiya. Don Allah muna so likita ya mana cikakken bayani kan abin da ke kawo tashin zuciya da zarar mutum ya ci abinci. Masu tambaya ya haya danno azare da ɗahiru mai shago hannafari ta likita gare ka. To akwai abubuwan dama da za su iya kawo tashin zuciya amma a wurinmu nan kasar abin da jama'a da dama ba sani ba shine tsutsar ciki tana iya kawo tashin zuciya musamman da safe wani lokacin zaka tashi kafin ma ka ci abincin zaka ji tashin zuciyar nan ko bakin ka ya cika da yawu da sauransu kuma akwai jama'a da dama wanda a rayuwarsu ma ba su taba shan maganin tsutsar ciki ba wanda kuma wala'alla su ne suka fi samun ma wannan matsalar saboda ka shawara ta ta farko shine su tabbatar da sun je asibiti za a yi maganin tsutsa cikin nan yana da sauki mafi yawanci sau ɗaya kawai ake sha kuma yana da arha sannan idan matsalar ta ci gaba a asibiti za a bincika a tabbatar da menene dalilin tashin zuciyar nan kuma za a yi maganin shi insha Allah. Ta masu sauraron mu duka duka abin da za mu dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi wato. Dr. Lawan Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya shirin kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. To jama'a gaida Hawa Umar yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Ankuri Lakoja jihar Kogi, Najeriya, inda ya ce Assalamu alaikum murya Amurka, ku bani dama na yi kiran gaggawa ga gwamnatin Najeriya da ta yi duk mai yiwuwa wajen ceto shiyar arewa maso gabashin Najeriya daga mayakan Boko Haram duba ga yadda har kullum sai an ji karar bindiga daga wannan yankin. Idan ba gwamnatin Najeriya ta yi da gaske ba, to wannan yakin ba zai tsaya a wannan yankin gwamnatin kaɗai ba zai rinka gangarowa sannu a hankali wanda ba ma fatan hakan ta faru a ƙasar mu ta gado. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Mahmud Salihu ƙauren na moda Zamfara inda ya ce Sanata Dino Malaye ya kamata ka yi saranda ga jami'an 'yan sanda da ke ci gaba da cincirin duwa ƙofar gidanka. Matuƙar dai ka san ba ka aikata laifin da ake zargin ka da shi ba. 'Yan magana suna cewa ina amfanin baɗi ba rai sannan kuma ciki da gaske. gaskiya wuka ba ta huda shi a gaida zahra'u fage kafin mu kammala shirin ga wannan sanarwar an ce kai ba fulata ne shi ba fulata ne kai da arewa shi da arewa kai musulmi shi musulmi har an ce ma yanzu manyan kungiyoyin arewa ma sun kaso biyu saboda ku na dattawa arewa da na shugabannin arewa wannan na goyon bayan ka wannan na goyon bayan shi wai kun raba arewa tsaka mera <laughs> to ai wannan tsari na dimokuraɗiyya na jam'iyyoyi daban-daban shi ya ba da halin a haka. ta yaya mutanen musamman mutanen arewa za su yi bambanta tsakanin ka da shi. a bambanci da yawa kuwa. ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na murya amurka domin jin yadda 'yan takarar shugaban kasa na manyan jam'iyyun siyasar najeriya apc da pdp za su tunkari muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar al'umma. madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labar a takaice kafin mu yi sallama da ku. a rantsar da sabuwar majalisar dokokin Amurka yayin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna a tsakanin shugabannin gwamnatin kasar. Bayan shekaru biyu da 'yan jam'iyyar Republican suka kwashe suna rike da fadar White House da majalisar dattawa da kuma majalisar wakilai. Yanzu 'yan Democrat ne za suke da rinjaye a majalisar wakilan. Ƙasar Saudiya ta ce an yi wani zaman kotu na farko yau Alhamis a ƙasar inda aka gurfanar da mutane goma sha ɗaya da ake zargi da hannu a kisan ɗan jaridan nan Jamal Khashoggi. An kashe Khashoggi wanda ke rubutu a jaridar Washington Post yana kuma yawan sukar yariman Saudiya mai jiran gado Mohammed bin a ranar biyu ga watan Oktoba bayan da ya ziyarci ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul a Turkiyya. da taktun labar muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin mu na karfe tara da rabi na dare ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni inda za mu buɗe layukan ku kira ku bayyana muna ra'ayinku game da saka najeriya da majalar forbes ta yi a matsayi na ɗari da goma a matsayin ƙasar da ta fi daɗin gudanar da harkokin kasuwanci cikin ƙasashe ɗari da sittin da ɗaya menene ra'ayinku yanzu a madadin maryam daura ta taya gabatar da shirin da kuma bonsa da ya haɗa shan da ba da umarni sai injiniya namu da ni ne naku abdulaziz adili toro ke cewa mu wani lafiya.